radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio VOH har suka kamo a cikin shirin sanar yammacin yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko da kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na kasoshin rayuwa ne shirin mu na gaba. Daga na awal kuma zai shigo a cikin shirin na tarbiyyar iyali. Daga karshe sai mu kawo muku maimacin shirin na duniyar mu a yau. To sai dai kafin nan ga shirin na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha biyu ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda daidai da tar ga watan Sha'aban na shekarar 1443 hijirar ya. masu saurari kuma san cewa shekaru 54 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1968 karamar ƙasar mauritius a afirka ta kudu ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan birtaniya turan holland ne dai suka fara shiga tsibirin a karni na goma sha bakwai sannan kuma faransawa suka mamaye mauritius a karni na goma sha takwas a shekara ta 1814 birtaniya ta mamaye tsibirin mauritius kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmaya da jama'a suka yi a wannan tsibiri da kuma shawarar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yancin kai na mauritius a shekara ta 1968 ƙasar mauritius dai tana ƙarƙashin tsari na jamhuriya kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 2000 kuma tana da yawan jama'a da ya kai miliyan ɗaya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1930 babban yunkuri na bore ga mulkin mallakan turawan burtaniya inda ya fara bisa umarnin mahatima gandhi jagoran 'yancin kai na india wannan gagarumin yunkuri wanda dukkanin 'yan kishin ƙasa da masu 'yanci a india suka shiga an fara nuna adawa da sabuwar shawarar gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ne da ta yanke na kara harajin gishiri a ƙasar domin yakar wannan doka mahatma gandhi tare da abokansa su dubu saba'in da takwas sun fara samar da gishiri na teku bayan wani mataki birtaniya ta kama tare da ɗaure dubban indiyawa kuma wani mataki ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yunkurin mahatma gandhi ya zama ta alama ce ta gwagwarmaya da birtaniya wanda kuma ya tilasta wa birtaniyan janye wannan doka. da ƙarshen masu sauri kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1854 aka kulle yarjejeniya ta constantine mai ɗimbin tarihi a istanbul babban birnin dollar usmaniya tsakanin faransa da ingila da kuma dollar usmaniya ba ta hannu akan wannan yarjejeniya kasashen uku sun samu nasarori waɗanda suka samu wajen dakile yaɗuwar rasha da aka fi sani da tatris a nahiyar turai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 ga labaran duniya da farko ga kanansu jagoran junjin halin musulunci a nan kasar iran ya aika da sako ga taron ɗaliban jami'o'i musulmi a turai a yakin ukraine kuma an ji jiniyar gargadi na tashi a birnin kiev tare da yiwuwan sojojin rasha su auka wa birnin da yaƙi sai kuma kasar yemen inda al-bukhaiti ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kai farmaki kan cibiyoyin haƙar man fetur na ƙasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju halin musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna'i ya aike da saƙo a rubuce ga ɗaliban jami'o'i musulmi da malamansu a ƙasashen turai inda a cikin saƙon ya buƙaci ɗaliban su fahimci yanayin rigingimun da suke faruwa a duniya a halin yanzu da kuma sani yadda za su gane gaskiya su kuma taimaka mata majiyar ofishin jagoran a nan birnin tehran ta kara da cewa a cikin saƙon da jagoran ya buƙaci ɗaliban jami'o'in da malamansu musulmi matasa da su yi shirin ɗaukar matsayi da ya dace a cikin sauye na siyasa da tsaro da ke faruwa a duniya a halin yanzu daga ƙarshe jagoran ya buƙaci ɗaliban jami'an musamman zaɓaɓɓu daga cikinsu da su shiga a dama da su a cikin al'amuran tabbatar da gaskiya a duniya an ji jiniyan gargaɗi suna tashi a birnin kiev babban birnin ƙasar ukraine a safiyar yau asabar a daidai lokacin da majiyar fadar shugaban ƙasar ukraine take cewa sojojin rasha sun shirya farwa babban birnin ƙasar da wasu birane da dama a ƙasar hare-hare shugaban ƙasar ta ukraine zelensky shine ya bayyana haka a cikin wasu hotunan bidiyo da ya aika a shafukan sadarwa inda yake karfafa gwiwar mutanen kasar wajen nuna turjiya wajen kare kasarsu daga mamayar kasar rasha a ɗayan bangaren kuma gwamnatin kasar rasha ta ƙara jaddada buƙatar na cewa dole ne gwamnatin ƙasar ukraine ta amince da cewa yankin crimea ta zama ƙasar rasha sannan yankunan donbass kuma sun zama 'yantattun ƙasashe daga ƙasar ukraine sannan ƙasar ba za ta shiga ƙungiyar nato ba idan ta yi haka za a tsaye da buɗe wuta nan take a yau ne dai ake shiga kwanaki goma sha bakwai da fara yaƙi a ƙasar ukraine wanda ya zuwa yanzu ya mai da miliyoyin mutanen ƙasar 'yan gudun hijira sannan wasu ɗaruruwa sun rasa rayukansu a ƙasar yemen kuma al-bukhaiti ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kai farmaki a kan cibiyoyin haƙar man fetur na ƙasar saudiya muhammad al-bukhaiti memba a kwamitin koli na gwamnatin ƙasar yemen ya bayyana cewa sojojin ƙasar tare da mayakan sa kai za su ci gaba da kai farmaki kan cibiyoyin mai na ƙasar saudiya saboda mai da martani ga irin hare-haren ta sama wa'anda saudiya da ƙawayenta suke kaiwa kan ƙasar ta yemen tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto muhammad al-bukhaiti yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon har ila yau al-bukhaiti ya kara da cewa makaman sojojin kasar na yemen suna iya kaiwa ko ina a cikin kasar saudiya da sauran ƙawayenta a yakin da suka ɗora wa ƙasar shekaru bakwai da suka gabata daga karshe muhammad al-bukhaiti ya kara jaddada cewa sojojin yemen ba za su kai hare-hare kan fararen hula ba ba kamar yadda gwamnatin ƙasar saudiya take zarginta da hakan ba banda haka ya ce a cikin hare-haren da jiragen sama na saudiya suke kaiwa a baya-bayan nan gwamnatin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta rage yawan hare-haren da take yi tare da sauran ƙasashen larabawan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa tsarin tafiyar da harkokin siyasa da tattalin arziki a duniya suna sauyawa majiyar muryar jamhuriyar musulunci ta iran ta nakalto khatib zade yana faɗar haka a lokacin da yake jawabi a taron ɗaliban jami'o'i da malaman su iraniyawa wa'anda suke karatu a ƙasashen waje a birnin mashhad na arewa maso gabacin ƙasar iran wannan dai shine karo na goma sha bakwai irin wannan taron wanda ɗaliban da malaman malamansu suke shiryawa a kowace shekara kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya kara da cewa ƙasar iran ba ta goyon bayan kowane ɓangare a yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine amma kuma iran ta san cewa fiye da shekaru 30 da suka gabata a ƙungiyar tsaro ta nato ta fara shirye-shiryen wannan yakin saboda faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato da ta yi ta yi bayan faɗuwar tarayyar soviet a shekarar 1991 daga ƙarshe ya bayyana cewa ƙasar iran a cikin wannan halin da ake ciki a duniya tana cike da ƙarfinta kuma za ta ci gaba da nuna turjiya kan ƙasashen da suke nuna ƙiyayya da ita masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya bari mu kawo muku shi na Afirka a yau wanda Sunusi ne wunti ya shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karu za mu tabo batun kiran da kungiyar kwadago ta kasar Tunusiya ta Tunusian General Labour Union ta yi ne ga shugaban kasar Kais Sa'id da 'yan adawa adawar kasar kansu hanzarta sulhunta tsakaninsu domin ceto tunusiya daga halin tsaka mai wuya da ta shiga da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar nurdin tabobi ya yi kira ga dukkanin bangarorin siyasar tunisia da kungiyoyin fararen hulan kasar da su sako daga kan tsauraran ra'ayoyinsu da nufin ceto tunisia daga halin tsaka mai wuya da ta shiga a sako na musamman da babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar nuruddin tabobi ya gabatar ga dukkanin bangarorin siyasar tunisia musamman shugaban kasar Kais sa'id da 'yan adawar kasar ya jaddada yin kira gare su da su sauko daga kan tsauraran ra'ayoyinsu da nufin samun damar warware sabanin da ke tsakaninsu domin kubutar da tunisia daga halin tsaka mai wuya da ta shiga nuruddin tabobi ya yi kira ga shugaban kasar kai sa'id da ya jinginar da ayyukan majalisar dokokin kasar tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 da bangarorin siyasar kasar da suke bayyana matakin shugaban kasar a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin tunusiya da su sake yin dubi kan matsayinsu da kuma yin sulhu domin cimma muradun kasar yana mai jaddada cewa wannan ita ce hanya mafi karfi da za ta 'yanta fitar da kasar daga mummunan kangi da ta shiga babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunisia nurdin tabobi ya yi kira ga shugaba kai sa'id da ya sassauto daga kan matsayinsa kan wasu batutuwa yana mai bayyana sassautowar a matsayin jigon samun ci gaba a yanayin siyasar kasar a jawabin da ya gabatar ta hanyar gidan talabijin ɗin ƙasar bayan sake zabensa a matsayin babban sakataren ƙungiyar kwadago ta ƙasar tunusiya ta tunusiyan general labor union wacce ita ce babbar ƙungiyar kwadago a ƙasar nuruddin tabobi ya bayyana cewa nan kusa kaɗan zai gudanar da zaman tattaunawa da shugaban ƙasar kai sa'id da ɓangarorin 'yan adawar siyasar ƙasar da nufin neman hanyar warware rikicin siyasar tunusiya cikin hanzari domin ƙasar ba za ta jure ya ci gaba da wanzuwar dambaruwar siyasa fiye da haka ba a cewarsa babban sakataren kungiyar kwadagon ya kara da cewa kungiyarsa tana shirye ta gudanar da zaman tattaunawa da nufin warware rikicin kasar cikin hanzari domin kungiyarsa ba za ta jure matsin lamba fiye da haka ba musamman ganin yadda mafi yawan masu karamin karfi da matsakaita suke ɗanɗana kudarsu a kasar yana mai jaddada cewa ma'aikatan gwamnati ba za su jure raɗaɗin rashin biyan albashi ba tsawon lokaci musamman ganin yadda farashin kayayyakin masarufi suke tashin gwamnan zabi dabbobi. ya yi gargaɗin cewa sake bullar matsalar tattalin arziki za ta iya fusata al'ummar tunusiya don haka magance matsalar tattalin arziki ita ce kan gaba kuma mafi mahimmanci a ƙasar tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarninsa na musamman ta hanyar dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa baya ga rusa majalisar ministocin kasar. inda daga baya ya nada wata sabuwar majalisar ministocin ƙasar ƙarƙashin jagorancin najila'u boden ramadan kuma sakamakon rashin majalisar dokokin ƙasa da za ta tantance sabbin ministocin shugaba kai sa'id ya ɗauki alhakin gudanar da ayyukan majalisar ta dokoki da kansa kuma matakin baya-bayan nan shine matakin da ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar mafi yawan bangarorin siyasar tunisia sun nuna rashin amincewarsu da matakin da shugaba kai sa'id ya dauka na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar tare da mai gurbin su da umarninsa na musamman suna masu bayyana hakan a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar yayin da wasu bangarorin siyasar kasar suka goyi bayan shugaban kasar tare da bayyana matakin nasa da neman gudanar da gyara a juyin juya halin kasar da aka yi a shekara ta 2011 wanda da ta yi awon gaba da shugaban kasar marigayi zainul abidin bin ali dan kama karya tabbas shugaban kasar tunisia kai sa'id yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar inda bangarori daban-daban na duniya suke kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin siyasa kamar yadda kundin tsarin dokokin kasar ya shimfiɗa duk da cewa shugaban kasar ta tunisia ya sanar da kafa wata sabuwar gwamnati a kasar karkashin shugabancin najila bodin ramadan sai dai ya jaddada aniyarsa ta tantance sabbin 'yan majalisar ministocin da kansa tun farkon bullar rikicin kasar ta tunisia wasu jam'iyyun siyasar tunisia suka gargadi shugaban kasar kais sa'id kan matakin da ya dauka na jinginar da kundin tsarin mulkin kasar domin gudanar da mulki karkashin umarninsa na musamman inda suka zargi shugaban kasar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda sakataren jam'iyyar democratic current gazi coci ya bayyana cewa a halin yanzu suna rayuwa ce a lokacin rashin doka da tsari don haka haka suna ɗaukar matakin shugaban ƙasar kai sa'id a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasar a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga shugaban kasar tunisia kais sa'id kan dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya tare da kawo ƙarshen dakatar da cibiyoyin gwamnatin kasar musamman buɗe majalisar dokokin ƙasa domin dawo da ayyukan 'yan majalisu joseph borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasa da tsaron kungiyar tarayyar turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar turai a birnin strasbourg na kasar faransa ya jaddada cewa ba zai yiwu majalisar dokokin kasar tunisia ta ci gaba da kasancewa a rufe ba tsawon lokacin da ba a san iyakansa ba matakin ƙarshe da shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya ɗauka shine rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar da ya fi janyo kace na ce a ciki da wajen ƙasar musamman a tsakanin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ciki har da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam gami da ƙasashen yammaci da sauran ƙasashe da kuma ƙungiyoyin cikin gidan ƙasar ta tunisia inda suka nuna damuwarsu tare da jaddada yin kira ga shugaban ƙasar kan hanzarta janye matakin nasa domin ganin majalisar shari'ar kasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a martanin da majalisar ɗinkin duniya a ta bakin stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta fitar ta bayyana cewa matakin da gwamnatin tunisia ta ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar yana daga cikin take dokokin ƙasa da ƙasa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya yi kira ga shugaban ƙasar tunisia kai sa'id kan ya dawo da ayyukan majalisar kolin shari'ar ƙasar a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar a matsayin babbar barazana mai hatsari ga batun kare haƙƙin ɗan adam a tunisia a bayanin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana matakin da shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar da dakatar da ayyukanta a matsayar mummunar barazana da take tunkarar ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar tunisia kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ƙara da cewa matakin da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'a ko dakatar da aikinta na wani lokaci lokaci da umarninsa na musamman hakan yana matsayin ƙoƙarin rusa 'yancin ɓangaren shari'ar ƙasar ce don haka ƙungiyar ta amnesty international ta yi kira ga shugaba kai sa'id da ya hanzarta janyewa daga kan matakinsa na rusa majalisar kolin shari'ar ƙasar tare da kawo ƙarshen duk wata barazana kan batun 'yancin ɓangaren shari'ar tunusiya a nasu bangaren jakadun tawagar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da suke kasar Tunisia da wakilin kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suke bayyana matukar damuwarsu kan matakin bangare guda da shugaban kasar Tunisia ya ɗauka na rusa majalisar kolin shari'ar kasar da jinginar da aikin ta da ya kasance tabbatar da kyakkyawan tsarin shari'a da mutunta 'yancin kai jakadun kasashen amurka kanada birtaniya faransa a jamus italiya japan da kungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da ke cewa majalisar shari'a mai gudanar da ayyukanta da gaskiya mai cin gashin kai da aiki tukuru da take rabe da ɓangaren zartarwa a fagen tsarin dimokuraɗiyya yana aiki ne da nufin gudanar da hidima ga al'umma a nata bangaren shugabar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a bayanin da ta fitar kan batun ƙasar tunisia ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban ƙasar tunisia ya ɗauka ya kasance mai girman hatsari da aka gina a kan kuskure michelle bachelet ta ƙara da cewa matakin da shugaba kai sa'id ya ɗauka saɓawa yarjejeniyar da ƙasar tunisia ta rattaba hannu a kai ne ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a fagen kare haƙƙin ɗan adam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 Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa barkan barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiriyar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal jali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana ladi nursi a cakal da kitin dangana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da yaro buliya garin malam da ya kuwa mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da ra'isa ka mai sade kadora diga ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na rediyo Iran mai magana Sumayya Abubakar Yaman shi ya sarakuna birnin Kebbi Kebbin Najeriya da yake yi muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na haɗari mai kwamfuta mai yama da ke garin birnin Kebbi Kebbin Najeriya yaya na Mansur Aliyu Nasarawa da ke Kebbi Kebbin Najeriya sai kuma Shitu Tahir Agadas da Isa Abubakar tsohon mai albarka sai kuma Sanu sanusi maɗaɗɗe da magaran da isuhu maɗaɗɗe da magaran shugaba isa mai kanti da shayi garkin daura sai kuma kadori da gaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje tuwo da fatan allah ubangiji ya sa kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai magana sumayya abubakar imam birnin kebe kebin najeriya na gode a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar jihar tawa mazaunin kasar cote d'ivoire eh, da farko zan gaida yan uwa da amina arziki ina gaida abokina harashi angon wari lawai tudu mazaunin kasar burkina faso ina gaida Ibrahim nomo mazaunin kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazaunin kasar burkina burkina faso ina gaida muhammadu bakan mota mazaunin kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida muhammadu canji e, mazaunin ƙasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin ƙasar cote d'ivoire assalamu alaikum bi ohe hausa rediyon musulunci ta iran na so ku bani dama ka sakon gashe gashe na zuwa ga abokanina kamar a sumayya kenan shiyar sarakuna birnin kebbi da kuma yayanta da mai kwamfuta mai yama na gaida tsoho mai albarka na gaida yusufa madate da magaram da sunusu maɗate da magaram na gaida yakuba mai aski badaraka da magaram na gaida da abokina kadora diga ga dan fulanin warji ina gaida awal m zali ta kai ina gaida lawan sade daura ina gaida eh, zaidu bala eh, sabuwa kofa birnin kebbi shugaban muryar talaka na kasa ina gaida ɗahiru idris uban tafiya na gaida a agwarmaji ina gaida isa jika mai saje na gaida baba gana alhaji nusiyawa cakal na gaida kawo mai roba juga ina gaida abokina alimadu adamu baga na gaida isa kwafsi mai fili taraba na gaida duk masu sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci na gai kuma da amaryata da na alhaji adam katsina fatan za ku tashi lafiya hasan barka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio tehran hausa radio mai dambon albarka ana muku fatan alheri farko da na ibrahim bukari wanda aka fi sani da ibrahim polis mai zaunen da magaram masha Allah ana saban dama mai gasa bifi dubun gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki farko na gare tasiru unguwar tudu kusa na su madattai akwai su madattai na agwa mai faci letoro mai sansu akwai yakuba mai aski akwai da dozuman tagasi mutu baba ya lefe baba ya siniya akwai inusa makiyayi akwai murtala mt umar taku shugaba rabu mai aski dukkanin dai kowa da kuma masu sauran a radiyo na mai albarka sako daga Ibrahim Polis tashi lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio ya Hausa ta hirar tana tare da shi ta tayar daga nan Agadis Jamhuriyar Nijar. Dangance da ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama a mika sabon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da amina arziki kamar su Isuf Madatai, su Madatai, su Banzema a nan birnin Agadis, Alakasim a nan birnin Agadis, Alakasim Baba Lima a nan birnin Agadis ina musu fata alheri kamar su Ilis Prezi na fada ra'ayin zuci a nan birnin Agadis kamar su Kadora Digaji na fulani wurin kasar nigeria hada mai kwamfuta amini na mai mayano kalgamas kasar nigeria Sumaye abubakar kasar nigeria yana musu fata alheri zuwa gare shi mushe ba ana ci mushi tana a nan birnin zandar yana mashi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin eh, daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa ya samun lafiya ina so a bani dama ban gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma ne Estar ga Ankwalliya da magajin Nau Sagiri Eska Baban Salmai Zandar da Hamisu mai martaba Larewa su Sumayya Bukar Jihar kebi to dubin gaisuwa da kai kanka mala Hassan Barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da Uzair da nan mazauni a garin Maradi Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Sashi Hausa na muryar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da Abubakar Safiyan ba ɗalibi a Jami'ar audu Mummuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura da gagaɗan filanin Warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo Bukar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jima'a da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na murya tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu cimiliyar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne mara ta da bagar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da yake karshen mako ne na so ku bani dama yi gaishe gaishe wa da bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanu garin madatai akwai shugaban ila mai kantir shayi garkin daura da wani madatai gaida armawa mai liki ne bakin tsamiya folis da magaram ina gaida ibrahim malaya akwai hakilu sula madatai ina gaida maki dj madatai madattai ina gaida kanu rasta madattai akwai baba walcom madattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madattai akwai ashir amadu garin maɗatai ina gaida sanda umaru wanda yake madattai mazaunin kwatano ina gaida dogo dan magaji eh, ina gaida shi ya gaba allah ya kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na maɗatai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ba ina gaida dukkan yan garin malatai baki ina gode sashen na sanar iya mai magana isu ne malatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai kuta shi na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na da yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara da charlie boy wanda ke Brigade Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. Assalamu alaikum sa Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Musassaka. Ina so in gaida mutum biyu zuwa uku. Ina gaida na samun da sirajin da suke a garin Musassaka. Ina gaida Ado Oda wanda yake a garin Musassaka. Ina gaida Samaila wanda yake a garin Musassaka. Ina gaida Baba Mama wanda yake a garin Musassaka. Da Laminin Bamba wanda yake a garin saka da mustapha adanke ne madala na gode da karshe na gaida a dahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne muhammadu zakilov niger a gades nake gaida asan barka da roga roga nake gaida zoji da da iliya makanti dora nake gaida hadari saba zandar kap nake gaida radio iran barka da haka sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shine mai watsuwan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwar kwaliya miji soja mai adaidaita zaule toro mai essence ina gaida ojo mai kafe abdu malin tabbas ina gaida sori ina gaida abokin na wudu dirasha sabu sabiola ina gaida sani sangwar malam assan ina gaida sani alhaji yarbe mai kanti abdulaziz n zero ina gaida duk yan unguwar garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu hausa radio tehran mai magana abuji muhammadu wanda aka sani da suna biso jami'a daidai ci sauko a nan zandar kowa likita dutse ina so sun yi amfani da wannan rana ta karshen mako in da yan uwa da abokan arziki kamar su musa a asaba kashe mai sabko da magaram akwai abdulmin mai aski wanda yake hidin tambari akwai raba mai aski wanda yake kwana rahama akwai litoro mai otal ba girkita dutse akwai abdurran garbado mai tebur ba girkita dutse akwai alhaji bashir dan dada mai shago ba girkita dutse akwai wani nasiru mai lido mai ganti a dispensar akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispensar na gode biyu ya tausa radio ta hira mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar kowa likita dutse ya tashi tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran Radio na addinin Musulunci gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke da yan uwa da amina arziki to ba zan yi wata wata ba zan da Murtala MT Randa bakwai akwai Sunushi na garin Madattai akwai Isu a garin Madattai akwai Illola DJ a babban birnin ya Yahaya dan baiwa tare da Malam WB akwai abokina alkasun da ke can birnin Agades ba zan manta ba da Mansur Kura Wiza a can garin unguwar dan kan wa akwai mudi alwali a fada mahauta akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal yusuf dan mahadi mai zuma garin malam kano mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zame mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida abokina sunusu madattai akwai isu madattai akwai letoro mai essence akwai nagwa mai faci akwai majid dan ta sahu akwai abdulaziz frezi akwai abokina abdo kibiya garin kadamari akwai abokina alkasim da ke a garin agadas sannan da na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai ahmad tarima jos nigeria najeriya akwai buba mai manja sannan akwai isa eh, mai saje jika mai saje le eh, toroko eh, yawa sannan kuma akwai sumayya abubakar wanda take a birnin kebbi daga karshe dai ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin ba wato hassan barka a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. kuma bari haɗa ku da Zainab Bashir ta gabatar da shirin na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Masu mu Assalamu alaikum, Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku har yanzu dai wannan littafi mai suna ‘Ya'yanmu mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Zubewa ƙasa ya ganin ya ƙi samun numfashin Mubina, kuka kawai yake kamar ƙaramin yaro. Ruwan da ya kawo mata ya yi saurin buɗewa ya zuba mata, amma ko motsi ba ta yi. Hannu ya sa ya dafa kanshi, yana wani irin kuka, wai da gaske ne Mubina ta mutu ko doguwar suma ta Saurin tashi ya yi sa hannuwan shi biyu saman ƙirjinta ya fara dannawa amma babu alamun numfashi. Bakin shi yasa cikin nata ya fara hura mata iska amma a banza. Komawa yayi ya zauna ya riƙe kanshi. yana wani irin kuka numfashin shi ne ya ji ya fara ɗaukewa da ƙyar ya matsa ya ɗauki ruwa ya kafa baki yana sha kaɗan ya rage ya zuba ma kanshi ji yayi gaba ɗaya ɗakin yana juya mishi zamewa yayi ya kwanta akan a kansa idanuwan shi suna fitar da ƙwalla gaba ɗaya ya rasa me zai yi tabbas ya san idan aka samu gawar Mubina a ɗakin shi cikin wannan yanayin dole za a zarge shi wannan jinin da ya fito daga jikinta babu wanda zai ce jinin period ne rinsa ido ya yi ƙwalla tana zubo mashi yana faɗin Allah ka kawo mana mafita iya Allah kana ganin ba ni ne na kashe Mubina ba Allah ka yafe mani shiru ya yi na kusan minti biyar can ya saurin tashi ya daɗe yana kallon Mubina kafin ya fita ɗakin ta ya je ya ɗauko mata wasu kayan da pad ya dawo dawowa ya yi cikin shi ya shige ɗaki. kama ta ya cire mata kayan ya ɗebo ruwa da tawul ya goge mata cinyoyinta pant ya saka mata da kaya ya mirgina ta har ta fara ta fara nauyi zanin gadon ya cire ya haɗa da sauran kayan ya nufi banɗaki sai da ya wanke su duk ya bar zanin gadon a roba kayanta kuma ya je banɗaki ta banɗakin ta ya shanya mata su gaba ɗaya jikin shi rawa yake yi ƙarfin hali kawai yake saboda wannan ita ce kaɗai hanyar da zai bi ya kuɓutar da kanshi daga zargi musamman ta wajen ƙarami a hankali ya ɗauko na da ƙyar ya nufi ɗakin ta saman kafet ya ɗora ta ya duka kusa da ita yana kallon ta hannun shi yasa ya kamo nata yana kuka shikenan yanzu ya rasa wabina ashe dama shi yasa take ta maganar mutuwa ɗazun Allah sarki baby ke kaɗai kika san abin da kika ji ɗazu na cuce ki na lalata miki rayuwa gashi ta sandiyata kin bar duniya wallahi da Allah ba zai kama ni da laifi ba ni ma da na kashe kaina na huta na san daga yau na gama rayuwa jin daɗi a duniya kifa kai shi yayi saman ta yana wani irin kuka sai da yaji an fara kiran sallar farko sannan yayi saurin tashi ya ja mata ƙofa ya koma ɗakin shi alwala yayi ya nufi masallaci rabon rabon da yace yaje sallar asuba har ya manta duk da kiran sallar farko ne amma haka yaje ya zauna ladan kawai ya iske a masallacin ladan da ya ganshi ma ya ɗauka ƙarami ne sai da ya motso ya ga kai yayan shi ne shima yayi mamakin zuwan jimin masallaci yau Ƙarami ne ya fito daga ɗakin shi dama shi da an yi kiran farko yake tafiya masallaci har sai gari ya waye yake dawowa gida. Kamar ya shiga ɗakin Jamil ya faɗa mishi su tafi masallaci sai kuma ya fasa ya wuce masallaci. Sosai ya yi mamakin ganin Jamil a masallaci wani irin farin ciki ne ya rufe shi. Hamdala ya yi don ganin Jamil a masallaci kaɗai ya gane ya ɗauki wa'azin da ya yi mashi. Bai je kusa da shi ba ya fara nafila kamar yadda ya saba. har sai da gari ya waye Jamil bai bar masallacin ba. Yana zaune ya kifa kan shi kuka kawai yake bayan karami ya gama karatun shi ya je kusa da Jamil dukawa ya dafa shi da sauri Jamil ya dago kai sai da sai da karami ya tsorata da yanayin idon shi gaba ɗaya ya koma ja gashi ya kumbura kamar mai ciwon ido karami ya ce haba yaya ta yaya za ka zo masallaci ka ringa kuka haka kana so wasu su fahimci halin da kake ciki ne dan Allah ka tashi mu je gida Allah kai ma laifi kuma idan ka roƙe shi gafara zai yafe maka kama shi suka fita daga masallacin tafiya kawai Jimin yake amma jikin shi rawa yake har ɗaki ƙarami ya kai shi ya kwantar da shi gaba ɗaya jikin shi ya ɗauki zafi ƙarami ya ce yaya baka da lafiya ma bara na ɗauko maka magani ka sha girgiza mashi kai Jamilu yayi Karami yace ce to bara na barka zuwa anjima idan ka ci abinci sai ka sha miƙewa yayi miƙewa ya zo yi sai ya ga jini a ƙasan wajen gadon Jamil mamaki ne ya kama shi to me ya kawo jini a nan bayan na ba nan ta kwana ba hannu Jamil ya saurin dubawa ko zai ga ciwo amma bai gani ba Jinjina kai yayi ya ja mashi ƙofar ya fita, kamar ya shiga ɗakin Mubina sai kuma ya fasa. Ɗakin shi ya zo shiga ya ga Mufida ta fito daga ɗakin Amir don ita ce take tashin su da ƙarami ya yi mata nisa nasiha kuma ya hana Amira kwana ɗakin Amir ya ce Mufida ta maida ta ɗakinta. Gaishe shi ta yi ta ce ya ce lafiya lau Mufida sannu da ƙoƙari. In ta ce ya Mubina ko Mufida ta ce ka san ya Mubina da saurin tashi saboda ta ce ta da tayi sallar asuba ɗakin yaya take tafiya sai kallo shiyasa bana ma shiga ɗakin ta na tashe ta ƙarami yace yau bata je kallo ba don tare muka je masallaci da yaya kuma yanzu daga ɗakin shi nake shima bai jin daɗi ki je ki gani ko ta tashi Mufina ta ce Allah sarki yaya shi dai idan yaya mu na ba ta da lafiya shi ma dole sai yayi ciwo Karima ce ke ma ai haka kike mani idan ban da lafiya sai kin yi ciwo duk ranar da kika yi aure sai soyayyar ta koma kan mijinki idan bai da lafiya ke ma sai ki ringa kwanciyar kwanciya dariya ta tace caf ai soyayyar ƴan uwa daban take da komai Karima ce ni bana son daɗin baki ai za mu gani idan kin yi aure kila ma har sunan Suna na sai kin riga mantawa dariya ta sa ta ce wallahi ya ba wani ya ce na ji uce ki je ki tashe ta ta yi sallah kin har gari ya gama wayewa to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin nam ne wasu Allah kan gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin gida ne da Hausar ke ƙarshen tashi talabijin Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kun ya shirya kuma zai gabatar. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barka mu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin sa muke tattaunawa kan harkokin suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zo muku ganin radio boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya in sha ba gabatar muku da shi da kuma fatan lokaci tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu da yau za mu ci gaba ne sauraron malam ba zakariya adam da ke angon gangare a garin josta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare a yadda yau kuma mai taimakawa jama'ar unguwar bisa lamarin su na yau da kullum malamin ci gaba ne da yi mana bayani kan dangantakar tarbiyya da karin maganar hausawa malam muke saurare أعوذ بالله من صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وارحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد وبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنما wannan yana iya faruwa idan ka ɗauko wani hadisi daga nan kasashen harba wani hadisin sun dawa malamai su kiyaye to daidai ne abun kunya ne a ga malami a cikin yau da shafiya ba daidai ba ne ba yayi abu wanda yake na daban ba daidai ba ne saboda haka haka kawo karin wannan magana haka kamar yadda faɗa muku ba giyar ake nufi ba a'a aiki mummuna wanda haramun ne a ga malami ta aikatawa sannan kuma ga malamin gashi ya zo ya aikatawa wannan ayi kuskure wajen amfani da shi za ka iya amfani da wannan karin magana don a matsayin wato jan hankali da lura da karantarwa ta musamman akan duk wani malami ko kuma duk wani mai babban daraja a cikin al'umma jagora al'umma a gashi yake aikata wannan wani malami an same shi da irin wannan irin ayyuka sai aka kamo shi a kawo shi gaban yan banga sai yana mamakin kasa ce yanzu ni ne kowa ne har ne wannan aiki ni ne kowa wannan aiki to Allah kiyaye to sai na gaba wai Allah ubana in ji shi a tsari na bahaushe akwai kalmomi a nan wanda za a da su idan an ce wani shege ko wani shegiya to ana nufin dan da aka haifa a kwararo wato wasu kai cikin ba ta da aure ba wani shi ne asalin shege to da wannan kalar ma na shege da hausa tana da harshe guda biyu tana da nafa guda biyu wannan kenan na farko cewa dan da aka haifa ta hanyar zina aka same shi wanda shi ake kira dan gaba da fatiya. masu raro kada ku ci fa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radiyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke sauraron wani malami daga kasar Najeriya wanda ci gaba da yi mana bayani kan ma'anar dan gaban fatiha ko kuma ka ce masa dan kwararo duk ne gara gara ma dan gaba da fatiha ana a matsayin cewa an yi an kawo sadaki ne kafin a daura auren a yi fatiha shi mijin da matar suka kasa hakuri ya kwanta kuma suka samu ciki haka wannan da fatiya ke kiran sa dan kwararren ko shine mu ba zai ga wannan matsayin ba kawai dai suna na a gidan su zama dan to ko kuma ta fita ne ta yi kilakanci ne za ta je karuwanci ta zo ta samu da ta zo ma'ana kenan na biyu ma'ana na biyu kuma shine a wajen bahaushe yana iya ka da kalmar shege ko ɗinki kai ba ma wani abu ɗinki ka ɗinka masa ya burge shi ya daga ya ruwa ta wannan akwai shegen ce ko kuma wani gini ka gani ya burge ta wannan wannan lalle wannan wannan majalin shaidar ne ko ka ce ce masa ma wannan maganin mai a wajen bahaushe wannan ta wannan ya yabo ne haka ne to amma kalmar da waccan ta faɗa bahaushe ya aro ta ne ya amfani don ko babu ya ko da da san cewa ita ce giya ce kuma da ta faɗi wannan ba ta samu haka ba sai hausa wannan dai an samu shi ne daga wuri ka kawo ta san ita ce giya ce kuma haka ba za ta ce Allah Allah ne ta ga ita ce giya ce babu wannan ba ta jin wannan ko da namiji ya faɗi haka Allah ubana in ji shege babu wannan to amma abin da abin yake magana wannan karin magana da ta fito a tsakanin kishiyoyi ɗaya kishiyar tana zargin kishiyarta ba san asalin iyayenta ba amma ga shi mijinta ya auro ta ya kawo ba za ta iya fitowa kirikiri ta ce wancan shegiya ba ba ta da tun da uba ake ado ba da uwa ba har ma wasu karin magana ta banza ana cewa a da uba ake ado uwa jamfa ce ko a kasuwa a samu wannan kuma wata karin magana ce mummuna wanda ke na wulakanta iyaye mata to ita wannan ba za ta iya fitowa wanda ce ke ce ba ce sai ta kawo wannan karin magana a habaice ita ba ita ce ne ta ce Allah ubana ta inda wata a wajen wacce take ita ma kishiya ce ita mijin siya to ita wannan ce ne Allah ubana to ya kai shiru ita wancan da suke so su koro wancan gidan sai in shegiya kaga to uku suka riga shi ga wacce matan da aka farge ta gidan ga kuma wannan uwar gida ga ta biyu to ta ukun nan da ake zargi ita kishiya ne to da kada ya gani za su faɗi za su faɗi na magana idan wannan ta ce Allah ubana sai ta ce shegiya kaga ita wancan din da ake zarginta ita ba za ta fito ce tana akan wannan ta ce da ita ke yi ba in ta ce da ita ke kamar ta yadda ce da ita ce ba za ta maka ba za ta fito ta faɗa ba su kuma a nan ba za su iya fitowa ne ne su ce ke yadda ya ce musan iyayen ba saboda ka sai suka kirkiro wannan magana suka jifa suke jifan yan uwansu da shi wanda kuma yana da kishi Allah sauri to daga yan wannan kalmomi jama'a nake cewa ba mun kare ba nan yanzu za mu kai shekara muna yi ba za mu rasa abin da za mu faɗa ba cikin wannan a cikin karin magana da wannan ɗin da na waɗansu wanda muke ji a wani wanda ke su daidai ne kuma daidai ba ne su kuma ga da ya sa. dai mallan ya fara koro bayani mai shiga jiki da buɗe sabbin kundaye kamar yadda ya saba to amma za mu sa masa aya a nan da ƙarshe dai muna yi wa malam yabo zakariya adam gwargan garin jos wani tsohon malamin makaranta a layo kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon BOH da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni alkuin da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To don ne ma kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku gan lokaci na hararen mu. Amma da kuma sauran kikoki ga takaitattun labarai. Jagoran junju halin musulunci a nan ƙasar Iran, Imam Said Alil khamnai ya aike da saƙo a rubuce ga ɗaliban jami'o'i musulmi da malaman su a ƙasashen turai inda a cikin saƙon ya buƙaci ɗaliban su fahimci yanayin rigingimun da suke faruwa a duniya a halin yanzu da kuma sani yadda za su gane gaskiya su kuma taimaka mata majiyar ofishin jagoran a nan birnin tehran ta kara da cewa a cikin sakon da jagoran ya buƙaci ɗaliban jami'o'in da malaman su musulmi matasa da su yi shirin ɗaukar matsayi da ya dace a cikin sauye na siyasa da tsaro da ke faruwa a duniya a halin yanzu daga ƙarshe jagoran ya buƙaci ɗaliban jami'an musamman zaɓaɓɓu daga cikinsu da su shiga a dama da su a cikin al'amuran tabbatar da gaskiya a duniya an ji jiniyan gargaɗi suna tashi a birnin kiev babban birnin ƙasar ukraine a safiyar yau asabar a daidai lokacin da majiyar fadar shugaban ƙasar ukraine take cewa sojojin rasha sun shirya farwa babban birnin ƙasar da wasu birane da dama a ƙasar hare-hare shugaban ƙasar ta ukraine zelensky shine ya bayyana haka a cikin wasu hotunan bidiyo da ya aika a shafukan sadarwa inda yake karfafa gwiwar mutanen kasar wajen nuna turjiya wajen kare kasarsu daga mamayar kasar rasha a ɗayan bangaren kuma gwamnatin kasar rasha ta ƙara jaddada buƙatar na cewa dole ne gwamnatin ƙasar ukraine ta amince da cewa yankin crimea ta zama ƙasar rasha sannan yankunan donbass kuma sun zama 'yantattun ƙasashe daga kasar ukraine sannan kasar ba za ta shiga ƙungiyar nato ba idan ta yi haka za a tsaye da buɗe wuta nan take a yau ne dai ake shiga kwanaki goma sha bakwai da fara yaki a ƙasar ukraine wanda ya zuwa yanzu ya mai da miliyoyin mutanen ƙasar 'yan gudun hijira sannan wasu ɗaruruwa sun rasa rayukansu to duka duka iya abin da ya so kenan gan lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki zan yi bankon da ku a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki zaɗin shi shirin amma kafin na amma din tahir amin da kusan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.